Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Aure shine tubalin gina dukkanin wata al'umma ingantacciya, amma sai dai kuma ana yawan samun matsaloli tsakanin ma'auratan wanda a mafi yawan lokuta yake karewa akan mata. a dalilin haka ne sa wata kungiyar da ke cin moriyar tallafin al'ummar kasar amurka usaid a niger mai suna girma ta samar da wani tsari na kafa makarantar ma'aurata da zimmar dakile irin waɗannan matsalolin da ke addabar iyali tsarin da ya samu karbuwa matuka a cikin al'umma wanda a sanadiyar haka gidaje da dama a yanzu sun manta da abin da ake kira matsala yaji ko mutuwar aure kuma abokiyar aiki tamar abari daga jihar da magaran ta samu zantawa da mai kula da sashen makarantar madam habu hadiza malam hamza muhammadu mai ba da horo a makarantar da kuma aisha haruna wata daga cikin waɗanda suka samu horo a makarantar ta ma'aurata da ke garin dungas ai sauraro lafiya malama hadiza ta fara da bayani a game da ita wannan makaranta CRS da bangaren projen ta girma gurinta ta kyautata ma al'umma masu karamin hali kuma ita CRS bangaren proje girma cikin tsarin aikin ta sai ta kirkiro wani aiki na bangaren makarantar ma'aurata gidan iyali mai shituwa shi dai wannan gidan iyali mai shituwa gida ne wanda kowa ya sanya inda da kwarin ciki akwai walwala ba matsala ba tashin hankali tsakanin ma'aurata ta kirkiro wannan fasaha don ta taimaka ma al'umma bangaren ma'aurata wannan makarantar ma'aurata makarantun ne ne wanda ceres da bangaren projen ta girma ta kirkira a cikin garuruka kenan garuruka ne ta ɗauka da harin dai ta ɗauki garuruka da ta ɗauki garurukan kuma bi aka yi waye ma mutane kai bisa su san menene muhimmancin wannan makarantar ma'aurata makaranta ce wanda ta kunshi ma'aurata kadai sai aka ɗauki mushani aka ba su horo bisa yadda ake gyara zamantakewa da za a gyara shawara tsakanin miji da mata dan a magance matsaloli tunda an gano akwai matsaloli karamcin shawara tsakanin ma'aurata kenan an ba su horo bisa yaya ne za a yi a janyo hankalin juna a yi shawara a magance matsala an ba su horo bisa abin da ya shayi kiwon lahiya ci maka me ya kamata mace ta ci wanda zai wadatar sheta me ya kamata a ba yaro duka an ba su horo bisa wannan an ba su horo bisa yadda za su yi tattalin arzikinsu bisa yadda za su yi yaƙi da alloba kan alloba ta zo me ya kamata mu a matsayin mu na aurata ma'aurata an ba su horo bisa jagoranci me ya kamata mu a matsayin mu ma'aurata wani tallafi ya kamata mu kawo mu a garinmu wani tsafta gari ya kamata duk mu dafa mu tare wani gyaran asibiti duka ya kamata mu mu shawara mu gyara mu kama mu gyara tare an ba su horo kuma bisa tsarin iyali a galgashance wanda ita projet seres ta ta kirkiro tsari ne wanda ba sai kashe likita ba ba mu ce na likita bai yi ba amma shi a galgashance ne shi ma akwai fusahoyi wanda aka koya musu su koya mutane a yi tsarin iyali makarantun sun shafi gundumar magarya da ma na mata mai inda yanzu haka abin ya bunƙasa fiye da yadda aka fara shi tun farko da warin dai da muka fara a cikin gari 44 muka fara yanzu alhamdulillah an ga ci gaba muna da gari 577 wanda a ja a gundumar magarya da dungas muke da wannan makarantun ne kuma duk garurukan nan suna da mushanni kuma kowane mushanni a cikin makarantun nan suna da lakwaloli da muka buɗe ba lakwaloli bane kamar kishiyoyin lakwaloli da muke a'a runguna ne muka yi wuri ne aka keɓe na sirri na ma'aurata wanda shi kowane mushe in an baka horo an baka kayan aiki ana ba su kayan aiki ana baka wasu tabarmi ana ba su littafafai ana ba su butoci ana ba su kayan aiki wanda su ma in Allah yarda za su taya su yi runhu a garin su janyo wasu kenan kowane zama ma'aurata goma ne ake fara ɗauka sai a zo a zamna cikin wannan makarantar tsawon sati takwas ana koya muku darasin nan da na faɗi muku in aka ida sati takwas sai a yaye su sai a ƙara ɗauko wasu kuma ma'aurata goma su ma tsawon sati takwas menene burin furoshe girma garin kowa ya samu ilimi bisa wannan husa'o'in da Malam Hamza na daga cikin malamai masu ba da horo a makarantar ma'aurata ya ce lallai sai miji da matarsa suke ɗauka. Eh, rumfuna ne muka ware wanda muke ɗaukan dan makarantar ba ma ɗaukan namiji daban. Gwabro misali mun ba ɗaukan gwabro. Kuma ba ma ɗaukan mata gwabruwa sai mun samu namiji da matar shi. Sannan mu zo mu zamnar da su a wannan rumfa. mi wannan tattaunawa tare da su a kan zamantakewa yadda Allah da annabi suka shimfiɗa sannan kuma cikin zamantakewar tamu shi gwabro da mace da namiji da muka haɗa su suka zo gaskiya alhamdulillah sai mu ce Allah ya saka wa su su madan ah, hadiza da suka yi haka dan ba karamai jan hankalin mutane ba suka yi dan abin hikimar anan abin da mutum zai duba inda namiji kadai aka ɗauko aka ba shi labarin yanda mace ta masa za ta yi mishi a wajen zamantakewa ta aure in ya gaya wa matar kamar yana so ne dai ta kyautata masa mm. wanda kuma in matar kaɗai aka kawo aka ba ta darussan idan ta gaya wa mijin yadda shari'a ta ginda a yi gani zai yi kamar ta ɗora masa wani nauyi sai aka ce a kawo su su biyun a haɗa su kowa a gaya mishi ji maganar ba tashi bace ba ta ta bace ba ta bace magana ce daga Allah subhanahu wataala da manzon shi bangaren matsala kuwa ɗari-ɗarin da mutane suka nuna lokacin farkon abin shine kawai za su iya cewa sun fuskanci wata matsala kusan ma a yanzu sai mu ce ma ba mu da matsalar tunda duk wanda ya samu labari kafin zawa kan shi kowa ko kowa yake a shigo da shi cikin wannan makarantar to amma matsaloli daman wanda muke dan samun kalubale yani kamar daga zawwa lokacin da mutane za su zo a farkon zawwa amma yanzu da aka san amfanin abin a gaskiya yanzu babu da wata matsala game da wannan don har a yanzu ma muna da mutanen da suke ta kokowar a ce sun samu wannan horo din insha Allah a saman ita wannan makaranta ta ma'aurata kamar gidan iyali mai jituwa. To da da farko muna haɗa ma'aurata kamar mutum bakwai ma'ana namiji da mace mutum bakwai to amma yanzu mun ƙara yana kaiwa har goma ma saboda buƙatar masu san abin. To kamar wajen ba da horo mukan sawa awa biyu ne muke sawa saboda yanayi na uzuri sannan kuma ba da darussan a takaice yana ƙara sawa zumuɗin gobe mu za mu gani sau biyu a mako. Malama Aisha Haruna wadda ta fito daga garin Dingas tana ɗaya daga cikin wadda ta samu wannan horo na makarantar ma'aurata. Ta kuma ce ta ga sauyi sosai a cikin rayuwarta ta aure tare da iyalanta da mijinta da kuma kishiyarta. Gaskiya na makaranta lokacin da bamu santa ba, nan gaba ma hawara tare da madamu ba ma zama lahiya da mu da 'ya'yanmu. Amma yanzu aka sa cikin makarantar mana, idan hatta ake mana. kalku je ko a saida ko muka ce kai in menene ma ko ma gani amma yanzu gaskiya abin ya yi amfani ya ci gaba sosai an samu ci gaba muna shawara tare da mazajen tattalin arzikinmu kula da lafiyar yaranmu ina da soba da ko lahiya batta lokacin da mai gaban makarantar wannan yi e, mu bi baka kula ba da mutum ko aikin wannan dai kawai ka bar mutum yayi amma yanzu da muka samu wannan makarantar wannan ta ma'aurata gaskiya yanzu in ka shiga gidanmu ka ce wannan ita ce mai baki wannan ita ce mara da baki ko mun mu a daya yaran ma an ka shiga gidan ba ka ce ba ɗiyan watan ne ko ɗiyan watan ko sati za ka yi ba gaya ma ba aka yi kuma yanzu haka gidan makaranta ce ma sallama kullum muna tare da jama'a duka duk mu mu kwatanta musu kuma kowane hima da kaɗan kaɗan muke janyo a hankalin duk kowa ya gane. Wannan tsari yana taka rawa sosai wajen zaman lafiya a gidajen aure da ma cikin al'umma. Can da aka gwada an ga ci gaban shi, kamar da yadda suka faɗi ci gaba gaskiya yanzu in kuka shiga karkaran magarya sai kun ci alhamdulillah. kuma kullum ban mu gajiya muna masu hannu da shunin mu muna ma CRS ESID gaskiya muna musu godiya tunda da kwarin da muka je mu mai da suka faɗi cikin garuruka mun samu matsaloli da dama sai a ce to wannan sabon addini ne suka muna sai a yi ta shanyewa yanzu daga baya da mutane suka ga muhimmancin abun abun kun ga dai na gaya muku daga ecole daga makaranta 44 yanzu 577 muke kuma har yanzu akwai masu nema a zo a kara musu mun ga sauyi da in kuka zo kuka zamna haka mu je cikin garuruka mu shannin karkara mu je mu ci a huto taro maza da mata wallahi da da wuya ka ga maza da mata a zo a zamna wuri guda to mai sauraro a nan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a yau amma idan allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma tamar abari da ta taya ni da wannan hira da bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu da ke cewa muni lafiya